Assalamu alaikum barka da warhaka. Welcome to Kibla FM. suna na Ibrahim Audi. Another episode na Explained. Za mu shiga Najeriya inda a gobe wato 18 ga watan uku 2023 za a yi zaɓen gwamnoni daga jihohin Najeriya. Akwai development inda za mu shiga jihohi mu duba al'amuran da suke wakana. Za mu shiga jihar Kano. mu duba ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP wato Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da Abba Gida Gida. tare da ni muna tare da broda fuad wanda zai mana fashin baki kan wannan al'amura na zaben gobe da kuma sauran al'amura za mu je mu yi masa sallama broda fuad salamu alaikum wa alaikis salam brother ibrahim Ranford ya aiki ya family. Alhamdulillah muna godiya ma Allah muna lafiya. Ina fata kai da family kuma kuna lafiya. Muna lafiya kalau alhamdulillah. To broda Fuad kamar yadda da ka sani kuma kake bibiyan al'amura daga Najeriya a gobe za a tafi wato zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi daga jihohi fiye da ashirin da biyar daga Najeriya inda akwai jihohin da ake ganin zaben dare zafi wasu kuma jihohin ana ganin kamar zaben ma ya nuna kansa. to broda fu'at za mu shiga mu dudduba inda za mu shiga kano kamar yadda na faɗa shi ma mu duba al'amura to kafin mu shiga kano din broda fu'at a jihohin da muke da su wayanda da a yi zaɓe akwai su lagos inda ɗan takaran wato inda wato wanda ya ci wannan takara na shugaban ƙasa wanda aka yi sati uku da ya wuce bola ahmad tinubu ya fito ana ganin zaɓe zai yi zafi a wurin daga kaduna shi ma haka ana ganin zaɓe da ya zafi daga bauchi shi ma ana ganin zaɓe da ya zafi haka kano to buroda fuad wayannan daga cikin yan kaɗan da na lissafo shin menene kake ganin wannan wato zaɓe za zai shin kamar yadda aka yi na shugaban ƙasa haka wannan zaɓe dai fito manyan jam'iyyu guda uku da suka yi nasara a zaben shugaban ƙasa wato apc pdp da lp wato labour party da kuma nnpp su ne still da su sake fitowa a wannan zaɓe ma na gwamnoni ko kuma za a samu wasu sauye-sauye Thank you so much, uh, Brother Ibrahim. Na gode maka da kuma waɗanda suke sauraron mun cable fm ka yi tambayoyi masu kyau kwarai da ya kamata mu yi magana kansu ka gan election na governor kowane ƙasa ne da an fita kan shugaban ƙasa to na governor nan shine ya fi muhimmanci shine wato ya fi muhimmanci yake da karfi domin shine the only executive election da ke biyowa a bayan na shugaban ƙasa. shine na governor na yana da very important sa'an nan kuma wannan governor, governor's office wannan kujeran nan kujera ne da yake yana da muhimmanci domin wurin ne mafi yawanci ake takawa sannan wata rana a zo a saya takara na shugaban kasa ka gane ko? wannan yana da very important shi sa wa'anda suka saya takara na governors in ka je kai bincike ka gan kamar suna da long term ambition suna duba nisa ne wata rana inda za su tafi shi sa ana zuba kudi sosai cikin wannan election na governor amma ba kowa zai yi tashi kawai ya win governor seat ba yana da very important mu gane haka na ana compete sosai yana da kuma difficult yana da wuya ka win a governor seat yana da wuya domin abin da ya sa yake da wuya ga wasu misalai kadan kaga in ya zo wurin shanin shugaban kasa in aka saya yana da more even and equal domin so da yawa kowane dan takarar shugaban kasa ya fito jihar daya ne sauran jihohin duk yes. zai je yi tallan kanshi ne ka fahimta ko mm. sannan kuma in ya tafi tallan kanshi zai samu wa'anda yake za su yi kaunan shi domin ya fito jiharin nan advantage na wurin nan to amma an ka saya as a governor kai da sauran candidate nan duka su da yawa jiharin wurin kuka fito ka gano ko yanda yake hmm. akwai kakannin ka shi kuma akwai kakannin shi gidan su gidan yanda kake da mutane shi kuma da da mutane shi yasa advantage da ke cikin shine aikin da ka taba yi wurin na ke dubawa a aura ba wani kabilanci ba wai wani a bangare kai ka fito jihar kaza no za duba ne aikin da ka taba yi kai shi za saya a yanke maka wato a either a vote maka ko ko a ki vote maka bayan an eh. kare votu na shugaban kasar najeriya wanda inec ta ce wato mai girma former governor of the state of uh, lagos bola ahmed tinubu wai ne ya win to as of now shine uh, although sauran sun sun dispute sun ce sun tafi court etc etc amma shi ne wanda ya ci wannan zaben nan to yana da advantage ma apc wasu wulare in ka ci presidential election duka kana da advantage domin su da yawan mutane wa'anda suke kinka ko ko suke shakkanka kagan ka ci wannan kujerar shugabancin kasar na sukan yadda sauran opposition na su zo su tattaru wuri daya su zo su supportinka domin kai za ka yi mulkin nan mm. yasa a irin wahalan da ka sha lokacin kafin ka ci wannan kujerar shugaban kasan ka gan kama bayan ka wen kana samu abokanai kala-kala ana fitowa a zuwa supporting ka domin kowa na son ya samu position cikin governmentin na to ta wannan bangaren nan Bola Ahmed Tinubu da kuma APC suna da wani advantage wasu jihohi amma yana da limit yana da limit limitin nan shine okay. misali daga kano kano nigeria infecting nan na apc uh, abinda binciken kibla fm ya nuna ba zai yi aiki this time around ba wannan advantage ba zai yi aiki ba domin kagan ka duba presidential election result na kano uh, wato former governor rabiu musa kwankwaso ya dominate the state of kano ya defeat all the other candidates ya dominate Bola Ahmed Tinubu ya kuma dominate Atiku Abubakar ya dominate Peter Obi riding Kano to wa'annan mutanen da suka vote ma wato shi former governor Rabiu Musa Kwankwaso wannan dalilan abin da yasa suka vote mission na yana apply ma wannan candidate na nnpp na governor shine abba kabir yusuf in ka binciken kai musu tambayoyi suna rike da wannan same reason and passion dalilin abin da yasa suke so su jefa ma abba kabir yusuf wannan me yake gwada muna yana fahimtar da mu cewa kaman ba room bai da likely kaman mutane apc sun yi su canja an kullum mutane ka fahimta ko domin eh. wato field na ya yi set waɗanda suka vote suka ba kwankwasai winning na the same people su za su determine wanda zai zama the next governor of the state of kano the only way abba kabir yusuf za a ce an waye gari bai ci ba shine waɗannan mutanen da suka fito eh, in the millions suka zo suka vote massively former governor rabi musa kwankwaso na in dai yi makara ne suka yi bacci ko kiwuya ya kama su ba su je sun fito sun vote ba to shi ne wani abin da yake yayi change wannan outcome a waye gari the unforeseen ya happen to abba kabir yusuf amma from all indication abin na yana da strong passion na it's strong mutanen sun determine kamar za su fito kuma alamun da muka gani alaman da muka gani uh, na cable fm bincike mu ya nuna kamar abba kabir yusuf yana way ahead ok in na ce yana way ahead bi na shine favorite wanda zai win wannan kujeran gavna na jihar kano shine favorite kuma uh, wannan na ce maka ba wai kamar 1% or 2% difference ba ya ya ya winin shi a historic proportion uh, zai win abin da amma ya di brother fad yes sir yes sir brother fad karka ce na na na na katse ka kana maganin cewa zai yi winin, ka manta cewa fa ba abba kabir yusuf bane suke da jihar kano wato jami'ar apc ita ne yanzu haka take da president gwamna na jihar kano wanda yake mata mulki kuma dan takarar apc daga jihar kano din nan idan baka manta ba deputy gwamna ne na president gwamna na jihar kano shin baka ganin cewa cewa wato wannan zai fi abdulkabir yusuf chances na yin nasara daga jihar kano dubi da cewa gwamnati tana hannunsu? good question tambaya ne mai kyau uh, wato ah, brother ibrahim abin da zan gaya maka ne daga kano abin da cable fm bincike mu ya nuna akwai fatigue an gaji da wato current administration ka gane ko cikin siyasa akwai lokacin da in fite giye head in aka zo aka gaji da gwamnatin da ke kan power nan ba kai ka sake wani electrotin nan akwai wani abin da yake mudu ne da yake mutane suna yen suna ce wai suna neman change sakiya change sakiya a ah, to aka ce oh. ana neman sakiya kuma a lot of time in dai gwamnatin da ke kan power in zai yi mm. nasara to ana neman wani da yake ba shi cikin part of current administration na ka fahimta ko to wannan lokacin nan kakan cin kai kuma amfanin wannan canjin nan amma as of this moment duk lokacin da ka ciro wani dan takara wanda ka ce zai face abba kabir yusuf shi ka ce kamar yana cikin current government na governor abdullahi umar ganduje wannan fatigue wato effect na yana kan mai shi uh, this time around mai shi yana look uh, ba kan da zai yi shi ne maybe wata rana election ga currently inda an yi election nan yau abba kabir yusuf shi zai win kuma gobe za a jefa wannan kuriyan na in wani abu bai sake ba abba kabir yusuf zai clock close to 60% of the vote close to 60% okay. historic okay, okay? wani abu ne da yake uh, zai yi massive massive mutanen kano uh, kan wannan governors election brother ibrahim bincike kibla fm ya nuna muna wani abu sun so yi more enthusiastic ya fi ma na wato presidential election more enthusiastic abin da ya sa na fadi maka haka nan kaga na presidential election nan wasu mutanen suna duban kaman nnpp candidate rabi musa kwankwaso ya found wannan jami'in shi na not too long ago bai yi wato national networking ba to ka gani ko she wasu suka zauna gida ba su fito ba amma dun da kaɗan da suka fito nan she samu massive victory to inda kaman rabi musa kwankwaso ya build nationwide network cikin nigeria da percentile da ya samu 50 sama percent na ya fi haka nan ya shiga cikin 70 something percent close to 80 inda kaman sun fail as though ya build wa'annan network da to shi yasa wasu sun samu wani sanyi na gwiwa yasa suka relax a little bit amma na abba kabir yusuf nan sun gan kaman kujeran nan It is right there, wide open for him to go get it. ka fahimta ko sun gan kaman gashi na wurin nan hmm? ba kaman wani abu ne da za su ce kaman they na sure ba ka tuna previous election da ya wuce 2019 abba kabir yusuf ya zo ya sai takarar ga to many people suna gan ya win abin nan ba ba shi kujeran ba suka yi hakuri suka zauna gefe to wannan lokacin da suka zauna gefen nan they were waiting suna jira ne ya zo back ya zo ya saya shi allah ya sa kaman mun kai 2020 2023 gashi ya dawo a lot of them sun fito with even more energy suna zuwa ne with all the expectation da kuma wish da addu'arsu kaman bawan allah ga zai zamo the next governor of uh, wato uh, kano in ka compare in ka auna da eh, wato sauran candidate nan brother ibrahim baka samu irin wanga wato enthusiasm baka samu ka gane ko baka eh. samu iri wanga wato kaga matasa jikinsu na rawa suna suna wish for irin wannan success for any other candidate amma wannan abba kabir yusuf matasa maza da mata they listen they going all in ka gane ko su je su vote mishi kuma suke make the majority of the vote across nigeria kuma more especially kuma kano in suka fito da adadin da yake an gani during presidential election now listen i'm saying it right now abba kabir yusuf zai win close to 60 percent of the vote on cable life muke ga maka okay. sa'an nan kuma kafin mu ci gaba kuma brother ibrahim shi wannan abba kabir yusuf um, former governor rabi Musa Konkoso ya yes. ya kasance yana kan balloting sannan kuma ya appear not too long ago ya dominate Kano she sa wannan mudu na is still there amma su NNPP na inda suka yi bacci ba su fito ba domin suna gan kaman it's a done deal to wani sun pay a heavy price at the ballot box ka gani ko amma inda suka doki abin da muhimmanci suka fito da adadin su nan hey again it's not gonna be being close being close abba yusuf will take the seat of governorship yes sir To Broda Fuad gaskiya ne haka ne to amma Broda Fuad ne zaka ce wa mutanen da suke cewa dalilin da ya sa shi injiniya rabi Musa Gwangwaso ya samu wannan kura close to 1 million a zaben shugaban kasa shine dalilin shi dan Kano ne kuma akwai wayanda ma ba ma yan kwankwasiya ne sun zaɓi shi kwankwaso daga Kano sabila da suna son nasu wato ɗan garinsu, ba wai dole kuma yanzu kaga da ke zaɓen gwamna ne kowa dai ware ya tafi gidansa ana ganin su wa'yancan badin mutane wa'yanda suka shiga suka zaɓi kwankwaso ba wa'yan kwankwasiyan ba yanzu kuma ba za su zaɓi abba kabir yusuf ba kuma a still akwai mutane da suke ganin cewa shi abba kabir yusuf idan ya ci gwamnan kano kamar kwankwaso ne ya sake dawowa kano to menene broda fuad kake ganin zai wannan shin allegation da suke yin dai tasiri wajen rage mashi abba kabir yusuf wato nasara a wannan takara ko kuma zaɓe da za a yi gobe Uh, brother Ibrahim ba zai rage mishi wani abu ba. Abin da ya sa kaga na na repeat again. Da mudun da ke Kano yanzu nan, mudu ne mutanen Kano suna bukatan sakiya, suna neman sakiya. in ka duba ken eh, balatin nan sakiyan nan baka ka kawo wato mataimakin ganduje ka zo ka ce uh, wannan na new face ne sakiya ne an ce maka no shine da deputy governor da last kaza kaza kaza ka gani duk lokacin da ka samu mudun sakiya cikin system komin karfin ka kan mulkin nan baka nasara muka doke shi cikin kasar mu united states of america uh, mu duba da president clinton ya sauka mulki an samu election 20 a 2000 election 2000 an samu wannan mutumin da ake kiran shi wato al gore da kuma former president uh, george bush ko shi da bush suka saya suka run wannan lokacin nan performance wato uh, clinton was okay it was good ka gane ko shi kuma former vice president gore yana feel as though kaman tun da shi da su suka yi aikin nan ya kamata ya take wani credit a ce kaman su yi kokari a votun shi in amma wannan lokacin nan listen mudun kasar ana neman sake fatigue ya kicken sakiya da aka tafi wurin nan shekarun kaman gore ya je lose election nan a ta jiharin shi da kanshi ma shaidar lose jiharin nan ka gane shi yasa wannan lokacin nan wani abu ne da yake yana play against governmentin wannan lokacin nan duk lokacin da ka gan kamar mutane suna da mood suna neman sakiya governmentin da ke kan kujeran nan candidate shi ba su cika wato samun nasara ba in this case in ka tafi Kano in ka auna mood mutane ka ka gan kamar karara kana jin ana neman sakiya ana neman sakiya wannan kuma ne ya kawo former president wato Donald Trump mulki sa sakiyan ya zo kagan kamar it's a headache banda sakiyan nan kuma abin da ya ba abba kabir yusuf wannan maganar da ka yi kace wasu kaman a ganduje sun ce kaman inda abba ya ci kaman kwankwaso ya ci na ai wannan na alkhairi ne ma abba ka fahimta ko in dai ka san siyasa da kyau mm. ka gan kamar alhairi ne ma'abba kuma plus ne domin shi wannan mutumin da ya kiran shi ah, rabiu musa konkoso ah, wato his excellency yau yau da muke maganan da kaga an yi wannan ah, takarar na shugaban kasa shi ya ci daga kano sati ina ce kusan biyun da ya wuce also shi ya ci to wannan lokaci na inda ya saya ne gavna kuma na jihar kano me kake zata zai faru da zai ci shi zai ci ka fahimta ko tun da shi wannan cloudin shi da kuma farin jinin shi da kuma aikin da ya yi ma jihar kano ya sa ya win presidential level to inda gabanin ma ne haka zai faru zai win wurin nan no doubt about wannan abin nan ka gane waɗanda suka vote ma shi kwankwaso mutanen nan sun vote mishi based on yadda suka san shi aikin da ya yi jiharin nan ba su yi shi domin ya zama dan kano kawai ba zan ga maka dalili kaga okay. inda kwankwaso ya build infrastructure wasu jihohi masu manya manyan jihohi Najeriya lokacin da ya saya shugabancin kasar Najeriya takaran da kaga yadda mm. Peter Obi ya je na samun 80% jiharin shi 80 something 90% to da irin wannan abin mm. nan kwankwaso zai yi daga Kano ina fari maka da eh, irin shi zai yi eh. amma wanda suka vote mishi nan ba su duba abin nan da wannan idanu ba sun duba shi ne bezon aikin da ya yi sai suka rewardin shi amma inda sun gan alama kamar jihohin mafi yawancin jihohin Najeriya shi zai yi nasara wurin zai zai ci wannan jihohin na abin ya juya kakan kamar ya samu 80 something percent wannan lokacin nan wasu crowd sun fita bayan sauran candidate nan su zo su karu kanshi domin ya zama mutumin Kano to wannan mutanen nan ba su play wannan abin ba very minimal percentile suka ba shi wannan supporting nan amma most of supporting shi in kai bincike kagan kamar mutanen da suka san shi da aikin da ya yi uh, suka fito suka suka fito mishi shi yasa a get it clear wannan mutanen nan the same people inda aka ce musu kamar abba yana kaman kwankwaso ne to nan ka san kaman ya zama makonkwaso uh, ma'abba kabir alhairi kenan ya zama mishi farin jini domin mutanen kano vast majority sun yaba da aikin da kwankwaso ya yi lokacin da yake gavana in ka ce kuma wani ya zo ya yi kamar da kwankwaso ya yi kagan kamar a clear advantage ne shi sa wannan bangaren nan abin da zan faɗi maka kenan brother ibrahim to brother fuad eh, shi abba kabir yusuf an san shi a cikin gari wato dan birni ne inda akwai 'yan siyasa daga jihar kano suke cewa shi abba kabir yusuf wato mutanen birni cikin garin kano kwaryan gari su ne suka san shi kuma suke sansa inda yan wajen gari wato ƙauyukan gefen jihar kano kenan kamar shi inda ɗan taka a president gamna na jihar kano mhm. shi wato abdullahi ganduje ya fito kamar ba sa son shi wato abba ko kuma ba san abba ba wato mutanen wajen kano To amma zaɓen da aka yi na 'yan majalisun tarayya da kuma senators ya nuna cewa kamar abun ba da haka ba. Domin kwankwasiya sun ci wajen reps wajen goma sha takwas mm. daga jihar Kano ɗin. To da fuat, wato idan muka tsaya kawai ma daga zaɓen da ya gabata na bangaren reps da kuma sanato guda biyu da suka ci a cikin uku yana nuna cewa wannan magana ba gaskiya bane na cewa abba iya cikin gari ne kawai ake son shi banda wajen gari. akwai wato magana nan ba haka nan ba abba kabir yusuf yana da broad support across kano state yana da shi kaga da aka yi wannan representative election cikin wanda aka kada su akwai dan kevin governor na wato kano abdullahi umar ganduje dan shi an kada shi fawo inda ya tafi yes. kuma inda ya je sayan nan an ce wai unguwan shi ne ka fahimta ko eh, shi kuma yana kira wuri garin shi ne unguwan shi kenan amma sha ka da shi mm. to nan ya gwada maka kaman mm. fatigin nan kenan gajiya an gaji da abin nan duk abin da ya yi kama da current administration daga kano to wannan abin nan mutane kamar sun gaji da shi yana cikin abin da yasa aka kada wato dan gabna abdullahi umar ganduji amma kagan shi baban shi kan mulki yana da resources yana da advantage of incumbency amma mutane sun gaji to wannan mudun nan bai sake ba fawo yana wurin nan har yanzu nan to shine abin da na gya maka kaman ba wai kaman za yi wannan takarar ga nan zuwa shekara daya balantana ka ce kana da wani lokaci wasu watanni ka ce ka sake an kulle mutane ba no mutanen kano nan suna ni change kuma abin da muka gani nan mudun bai change ba yana favor kuma abba kabir yusuf mm. haka ne to buru da fuad akwai abin da muke kiransa siyasan ubangida wanda na san ban sani ba ina so na maka tambaya ne shin a kasashen ku na turai yana tasiri kamar mu yanda yake yin tasiri a afirka ko kuma let's nigeria inda na sani kamar misali lagos yanzu wato president elect bola ahmad tinubu wato tsohon gwamna daga jihar lagos za mu iya cewa kaman shine uban gidan wannan jiha din dukkan wani ɗan takara da zai fito na gwamna ya yawanci shi wato candidate ɗin da ya tsayar shi yake tasiri wajen yin nasara daga wannan jiha to muna da irin wa'annan jihohi to yanzu haka ga jihar Kano inda shi injiniya Rabiu Musa Kwankwaso za mu cewa duk wanda ya nuna yakan yi tasiri sosai to shin wani advantage kake ganin irin wa'annan siyasa na ubanin gida wanda bayan mutum ya sauka kuma ya fito da wani ba zai bar al'umma su zaɓi wani wanda yake suke ganin ya dace ba zai kawo musu wanda yake so ya gaje shi shin yaya kake ganin advantage shi an kuma disadvantage shi beautiful akwai advantage akwai advantage uh, shine advantage in kana rike da wato kujeran lokacin da ake takara kaga ababai da dama kana ka yi resources nan ka yi da shi ko da doka ya hana maka ka yi da shi ka gane ko kai kuma za ka masa ma mutane a sa wasu wato a tsarin da yake ya advantage ka duka na ka ka gane ko mm. kai kuma ne ke control mm. yan sanda za ka sa yan sanda kuma su frustrate wasu wato masu jefa kuriya domin ya advantage ka ababai da dama na nan mm. kana ka yi amma abin da baka mm. ka yi ne shine ka sake yanda mutane suke ji abin da suke ji na aljihunsu na zamantakewansu shi ba za ka ka sake ba in ka yi naka gwargwado bai yi musu ba komi ya za ka yi kowa za ka zo ka ce ka zabe shi an kada mishi an kada mishi domin nan mm-hmm. Mm-hmm. zan kara wato nana ta magana da na yi da su inda kaman mm. inda kaman gwamnan da ke kai in ya zabe wani mai shin shi kenan shi ya ci automatically mm. to haka ne don ganduje an ya sha baban shi na supportin shi ko ba haka ba eh haka ne amma ya ka kare an kada dan shi eh an kada shi an kada shi to dan ka za ka kada shi shi ballata na wani kaga na ya gwada kaman mm. abin ba aka yi ka yi ba an gaji da kai an gaji da kai an gaji da kai kan da zaka yi mm, ana neman canji exactly bari mu mm. take ah, yi magana kuma na Bola Ahmed Tinubu daga Lagos brother Ibrahim wanda matansa ta yi sanata ya wajen so biyu zuwa so uku beautiful kuma da aka yi shugabanci takara na shugaban kasa ka gan fira obi shi ya ci Lagos ko ba ka ya ci jansa ya ci Lagos kuma sai ya ba mutane da dama mamaki domin wurin ya ke gan shi a wato president elect ahmed tinubu wurin ya fi karfi mm. amma kevin mm. binciken kebla fm again da muka yi game da wannan gubernatorial election na lagos abin yaya ya turn upside down bi mana wanda ya ci presidential election na ba shi ne currently muke gan zai ci governor election nan ba abinda okay. wato binciken cable fm yake nuna muna kina uh, binciken ya nuna favorite da zai ci wannan election ga shine wa shine candidate na apc okay wannan party nan ka da suka lose wannan legacy nan ba wasu lose legacy nan da wani big margin bane fawo a'a ba haka nan ba ne abin da ya cause mashi tinubu wannan legacy na akwai wani mutanen da yake sun disagree da wasu abubuwan da yake gavmentin na yau na president muhammadu buhari mm-hmm. sun yi wanda laifin kuma ya shafi shi wato a president elect ahmed tinubu ka gano ko yes sa'an nan kuma the second thing shine akwai wasu mutanen da yake sun shakka kamar ba zai ci election nan ba ka gane ko to saboda mm. wa'annan shakkun kuma sun tura karfinsu kuma wasu wulare daban-daban ka gane mm. akwai wannan mm. mutanen nan mu fahimce da kyau sa'an nan akwai wasu mutane kuma cikin wannan jihar da yake independent ne naturally to su suna float suna zuwa mm-hmm. ina ne suna zuwa to mm-hmm. wa'anda suka yi shakka suka doubt kamar shi president elect ahmed tinubu ba zai yi cin nan ba bayan ka ci cikin siyasa ka prove is wrong in ka win so da yawa kana samun wannan mutanen nan su komo su zamo abokannanka kuma ka fahimta ko Mm. suna dawowa mm. suna dawowa domin ka gwada musu kaman ba wani option kai nan kai ne kaka capture to daga mm. legacy nan akwai wannan mood da yawan mutanen da suka fito suka zo suka vote ma fira obi gwiwansu ya sanyi wasu na sun feel disappointed kamar bai ci presidential election number. sun feel disappointed to wannan mutane da yawa akwai wasu da muka musu tambaya kebla fm suka ce ba su ba su samu ba suna gan ba za su jefa ma kuriya ba ka gane ba za su jefa kuriyarsu ba eh. to sun feel so disappointed wannan abin ya affecting shi to in ka win wannan jihar nan with a small margin she ka samu ka sun lose wannan karfinsu ko ba su feel kamar suna son su zo su vote gan kamar kana da problem kanar problem shi yasa based on wannan ababen da muka gani na a gaskiya wanda nake gan kaman zai win wannan Lagos State Governors Election shine APC za su karbi wannan lagos Lagos na wacce Lagos da Kano wa'annan two states nan in ka fita da mm. shugabancin kasa to su ne su suka fi karfi suka fi influence ka gane ko sai sa wa'annan mm. kuma a big parties nan suna zuba kudi cikin wa'anga two elections nan ya fi kowane election na governor cikin Nigeria domin big big deal ne in kana da wato Lagos a governorship nan shugabancin kasa na maka sauki domin ka tuna lokacin bola tinubu da kuma former president obasanjo da suka clash kaga yanda wato obasanjo yana so yi kaza tinubu yi kaza tinubu na so yi kaza mm. obasanjo yi kaza in ka samu kano da kuma lagos in kuma kai ne shugaban kasa wato governance yana maka sauki shi yasa wannan election ya yi closed again in Lagos amma not that close kamar in, ya happen presidential uh, Kevin prediction ah, in shine apc su ne favorite su win wurin na ah. amma ka tafi daga kano state nnpp abba kabir yusuf shine favorite da zai win wannan election daga kano state na'am Toguro da Ford kafin dai mu bar Kano din a last question wanda shi ma mutane sun rubuto kuma suna da kira ikirarin cewa suna ga kaman shi Ra'ayi injiniya Rabiu Musa kan kasa, wanda kowa ya san shine uban gidan Abba Kabir Yusuf. Kaman akwai ɗaukan fansa da yake ransa yake so zai yi a jihar Kano amma wanda ya shi injiniya Rabiu Musa kan kasa, ya sha fitowa yana musanta wannan abun yana cewa su burinsu shine kishin ƙasa da kuma gina al'umma. baya da wani burin ɗaukan fansa akan wani wanda ya ba daidai ba ko wani wanda ya musu laifi shin me za ka kara kan wannan magana da shi injiniya rabiu musa kwankwaso da kuma masu ganin cewa zai daukan fansa din bayan ya ci jihar kano ah brother ibrahim thank you so much ah ka in ka duba former governor rabiu musa kwankwaso two-time governor ya serve as governor kuma senator mutum ne da yake har mm. yau ar gobe current election da aka yi na presidential daga cikin kano ya nuna kare ne the most popular eh politician cikin kano yes. ne wannan dan hmm. siyasan da yake ya fi kowane dan siyasa karfi cikin kano na kuma hmm. shi ne wanda ke da the most energetic wato base da yawan jama'a mm. mm. wa'annan ababen kawai ya kai ka yuzun shi kai ka achieve wasu goals da kake nema in dai kana da niyan yi ba she ka karbi governor seat nan ba not necessarily ka gane ko mm. A'a, shi mm. waɗanda suke yi wannan tunanin nan, so da yawa na cikin siyasa ana yuzuwa ne a, sa mutane fargaba. Ka gane ko? Domin mm. su a maida duka manipulation ne, ana yin shi kowane bangare. wani in ya ci zai zo yi aikin wani ne wani ya ci kaza zai zo yi a duka siyasa ne amma looking at abba kabir yusuf ba karamin yaro wato ba yaro karami ba ne yes exactly ta gano ko looking at him professional ne da yake ana respecting shi ka understand kuma wani abu ne da yake mm. ya gwada competency kaman he's capable of serving the people of Nigeria kuma musamman kuma Kano ya nuna wannan abin da mm. so da yawa in za ka wannan magana dai ka je ka kawo iri wani rookie wanda yake an jan doko shi daga wani comrade in gwanku aka doko kawai aka zo aka aje shi irin shi za ka yi ka yi wannan magana ba irin mm. wanga established candidate ba ka gane ko established yes, candidate yes, yes. wanda yake uh, he's capable ya ya stand his own ground and uh, and do for himself shi yasa wannan maganan nan uh, i don't think yana carry any weight kuma da alama kuma ba abin da yake mutanen kano suna dokan shi da muhimmanci ba ne uh, domin sun san abba sun san wato kwankwaso sun san sauran candidates na sai sa irin wannan abin in ba ka san wani ne kake irin wannan magana amma in an san kowa ai baka da need ma ka fari ma wani mai wani zai yi domin dukansu suna da record mm. ka duba record nan you can determine abin da yake inda haka nan ne inda irin wannan fahimtar nan za a yi aiki da shi then ganduje mm. shi kuma za a ce kamar yana son mataimakin shi na ya ci ne domin shi mai control shi domin ya use shi mm. mataimakin ya yi abin da yake so ya yi ya ci gaba da ya boye ta background yana control government shi ma ya faɗi mishi the same thing. ok to kaga ma da fuad ai da in dai haka ne za a iya cewa bai yiwu ba domin kaga ai shi ganduje mataimakin kwankwaso ne kuma kaga yanzu kwankwaso baya controlling din ganduje mm-hmm, mm-hmm. wanda za ma mu iya cewa ba sa shiri to kaga yi wannan abu ne dai wanda kawai za mu iya cewa kowa idan ya samu nasara zai amfani da basiransa da kuma kwakwalwansa domin yana da yanci doka ya ba shi dama shi ne executive gamna ne gudanar da al'amura ba tare da ya shawarci wani ba ma. Mhm, mhm. Haka nan ne, eh, wannan duka na'am. ok burura wato za mu yi cewa su 'yan gandu jiya, wato 'yan bangaren gwamnati akwai wani fomulan da suka cire wanda yake nuna kamar zai iya kai su ga nasara inda suke nuna cewa wato dukkan wanda suke da mukami a wannan gwamnati na apc wato kowa ya yi kokari ya kawo polling unit nashi wato rumfan zaɗensa in har ka kawo polling unit ɗinka to wato za ka sake koma wannan mukamin da kake kayi To shin Broda Ford yaya kake ganin shin 'yan kwankwasiya kuma za mu iya cewa ba sa da mukami a gwamnati wanda za mu iya cewa in ka kawo suka kawo nasu polling unit din za su rike mukamansu shin su to wani hanya da su bi ganin cewa su kuma sun kawo polling unit din su tunda dai su wa'annan ga alkawuran da aka musu. Mm. Ai, Brother Ibrahim, ka san NNPP New Political Party ne, ka gane ko? Mm. Ah, an kafa shi na ci wasu watannin bayan da ya wuce aka kafa eh. sa'an nan kuma wannan lissafin da kai maganin shi na wannan magana inda mm. ka fada wannan magana wata watanni biyu uku da ya wuce shi mu ce hankali na doka. wannan lokacin amma yau hankali bai doka fawo an yi election na shugaban kasa an ga abin da ya faru kano ka ji da kyau fawo mm. an yi statewide election ne hmm. statewide election nationwide election ne kuma mutanen kano duka suka vote ma nnpp hmm. ka fahimta hmm. ko sannan aka zo kuma na representatives na unguwa da unguwa kenan wannan kuma mutanen kano suka vote wannan makaronin duka nnpp suka yi nasara shi yasa wannan lissafin da kake fadi wanga duka bai taso ba kuma bai shiga wani abu ne da yake mm. inda ka fari watanni bayan shi make sense amma wanda yake ka san siyasa da kyau kana duban dare ka auna abin da ake ciki kana duba abin ka study ka san kamar wannan maganan ga ni ya ban mamaki ma kamar ka ce wasu su yi wannan maganan na a I don't think it's gonna hold kuma inda ya make any difference ne da ya deliver musu wannan kujeran da wato nnpp suka kwace annunsu na duka da ya deliver musu shi sa to be honest with you uh, maybe suna da good candidate amma the, the timing is wrong uh, wannan mu the time is for uh, abba kuma shine in ji mutanen kano da kuma binciken da muka yi kana ga mudu eh, ne wato Eh, abba gida gida kenan wato abba kabir yusuf to broda fat eh, insha Allah dai za mu yi cewa ana da kasa da awa 24 a tafi filin wannan zaɓe din wanda za a yi gobe asabar insha Allah 8:30 am to shin broda fat akwai wato eh, eh, abubuwa ko kuma abin da suke jawo a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma waɗanda sukan iya jawo a samu hatsaniya To shin Broda Fat wani kira za ka yi wa dukkan bangarori na bangaren NNPP da bangaren APC da bangaren PDP da PRP ma da kuma ita bangaren babban mai eh, wato wuka da nama shine INEC da kuma jami'an tsaro mhm. ganin cewa an yi wannan zaɓe na jihohi da muke fuskanta a gobe an yi shi lafiya an tashi lafiya ba a samu makamancin irin abin da ya faru a zaɓuɓɓuka da ya wuce ba especially daga jihar Kano. Uh, na gode brother Ibrahim da kuma wanda ke sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar. Brother Ibrahim muna fata a yi election nan lafiya. Kuma duk election da za a yi shi lafiya yana fitowa a uh, wurin wa'anda suke da responsibility to make sure kama abin nan transparent you know an yi adalci ba doki karfin incumbency an yi abin da yake bi dace ba bi mana gwamnatin da take kan mulkin yanzu nan kata shiga anyan inec da waɗanda yake za su yi aiki suke da responsibility na takarar na shine na farko a bari fairness ya play shi ke sa an aka kare shi ga wurin ya yi shuru al'umma sun yadda sun karbi abin da ya faru ka gano ko suna karba a shine na farko mm. kenan na biyu na biyu shine both uh, uh, parties nan duka dukansu su sani cewa kaman adadin mutane ke jefa kuriya shi kuma ke nuna wanda zai ci in kana son ka yi nasara in kana cikin nnpp kwankwasiya to gobe ne ranar da za ka nuna kaman lalle wannan and 19 abin da ya samu abban nan ba ka son ya sake ya kara faruwa sai ka fito ka zo ka vote mishi da sauri in suka yi wannan networking nan suka fito da yawansu da karfinsu to ina ce sun samu result haka kuma sauran jami'un su kuma in kana son candidate ka ya win ka kuma ka make sure kaman more of your supporters sun zo to the ballot boxes su zo su jefa kuriyarsu that's the only wai banda wannan no way no how candidate ka zai win kamar da na yi magana na ce wato binciken kebla fm ya nuna abba kabir yusuf shi zai ci wannan election da za a yi gobe na governor a uh, election 2023 daga kano state shine favorite nan kuma yana da good margin between him and the other candidate yana da good margin sannan kuma akwai wasu da yake suna fata abin da kwankwaso ya yi presidential level nan su u-turn abin nan su flipin shi su ba wato uh, candidating apc ah, apc amma it's not looking good amma abin da zai hana abba kabir yusuf shine mutanen shi su yi makara su makara in suka makara suka eh. sauri gida then forget it amma based on abin da muke ganin nan idanunsu biyu suna sai kan su za su fito su zo su vote ma abba kabir yusuf in suka fito with the vast majority of the uh, electorate in suka fito uh, brother ibrahim gobe waraka duka alama zai nuna kaman abba kabir yusuf ya ci zabe na 2023 governor of the state of Kano. dukansu su play fair, su treat each other with respect, su sa kuma interest na Kano State. A farko interestin jihar nan ne wanda kake gan zai zo ya yi mulkin Kano na gavna ya yi adalci, ya create jobs aiki ya kawo aiki talakawa su samu na yi yaran da suke neman jinya a wurin lafiyansu a kula da su waɗanda suke neman taimako na neman ilimi a twitinsu su wa a basu fair opportunity su je su su educate su samu education dukansu ya kamata ka tuna in kai kuskure wannan election ga baka zabe yanda ya kamata ba to shekaru hudu za ka kawo ma kanka da kuma kano wahala kenan shi yasa the time is now shi na abin da zan faɗi brother ibrahim Duburu da Fuad ka yi kira mun gode ka kira wa ɓangarorin Fatis da kuma ita hukumar zaɓe mai zaman kanta na INEC To jami'an tsaro Brodafar su ma suna da rawa da tsaki da da su taka a wannan zaɓuɓɓuka da mu ake fuskanta na gobe na gwamnoni daga Najeriya. Wani kira za ka yi ma hukumomin tsaro na ɓangarorin police soja da sauran dukkan mai ruwa da tsaki da suke sa hannu a cikin wannan al'amuran siyasa domin akan zargi wasu daga karɓar na goro da yin abin da bai dace ba wanda ya kamata su sa ƙasan ne a gabansu su ba sa zaɓe ba sa da wata fati dukkan ɗan ƙasa nasu ne kuma za su kare ko da ma mutum ba zai zaɓe ba balle idan zai zaɓe. Uh, brother ibrahim kudos mu yi ma wato jami'an tsaro na Najeriya tabe ga election da aka yi na shugabancin kasan da wuce ga an ka duba yanda suka yi aikinsu gaskiya ba, ba ka samun shi dari bisa kan dari amma su yi kokari hmm. sosai mm. sun kokari duk mm, inda aka je aka jefa kuri'un nan duka za ka gan kamar sun stay neutral ba su nuna wani bangaranci sai dai wasu few instances da yake in mutum kai wani abin da bai dace ba in suka take ka on kakan kawo wani eh, wani claims against them ka ce kaza kaza kaza amma in ka duba shi da mm. idanu mai kyau wato from an independent uh, perspective uh, she ka ce su yi kokari kwarai yanda suka yi suka handle election 2023 uh, presidential in suka yi the same thing for governor's election uh, brother abraham ka gan kaman mutane sun fail uh, wato secured su fito su je su jefa kuriyunsu domin abin da ya sa kamata a ta yi musu tabe a ta gode musu in ba sun fito ba ba wanda ya isa ya fito ya jefa kuriya domin ba baka da security mm. ya kamata ta ganewa don lokacin da yake mutu kana abu ka ta gode musu in ba sun fito ba brother ibrahim a wasu unguwannin nan ba za ka kabi wurin ka je ka jefa kuri ba za ka yi ka je ba gaskiya ne haka ne gudu da wato professionals nan muna musu fatan alhairi muna fata ubangiji ya taimake su su kara nuna adalci su sai ma adalci su yi aikin su yanda ya kamata shine abin da muke kira wato ga wannan wato jami'an tsaro in ka duba ka wani abu da zan kara kuma kaka da za su election ga akwai members of uh, incumbent parties da wasu key parties da yake an kama su fawo suna son su yi wani abin da yake yana cin karo da doka da kudin su su influence election jihohi daban-daban yan sandan sun kamo su an prosecute su in ka tuna haka ne ko to wannan mm. yana gwada maka kaman ana wayewa fawo ana wayewa kuma wato authorities in Nigeria suna fight corruption kuma suna suna build trust in the system shi yasa duk lokacin da yake suna proof capable ko ko suna nuna kamar they, they stepping up to the plate ya kamata ta musu tabi inda da da ne da wuya ka ga wani wato candidate da ya saya takarar governor za a ce ce maka an kama shi ko ko a ce wani ya saya daga senate a ce an kama shi yan sandan zai ba su kudi kawai ne su sake shi amma gan this time around mm. yayi ba yi wannan ba sun kawo shi suka nuna adadin kudin da suka kama shi da shi etc etc wannan duka na ana gwada ma mutanen najeriya kaman akwai aiki gaba amma ana kokari a yan jami'an tsaro suna kokari good luck to all of them brother ibrahim gaskiya ne brother fa ni abin da zan kara kan na jami'an tsaro shine kamar yadda ka faɗa din idan har babu su akwai inda ka riga da ka san wato kai is minority kamar kai da jam'iyyar da kake son ka kada ƙuri'an nan ba ita ne take wato da rinjaye a wannan wurin ba amma sabila da wayannan jami'an tsaron da aka ga ka je ka kada me maybe ma an zo counting ka ga kai naka ita ɗaya ne a cikin na mutane ɗari ko ɗari biyu to kaga idan har babu jami'an tsaron nan mutane ma ba za su yadda su barka ka zo ka kada ka ba sai kuma abin da za mu kira wa dukkan jama'a shine a guji zuwa da dukkan wani abin da zai tada hankali a wurin wato kada ƙuri'a an gama campaign tun yau in nan wato 24 hours before election an wato bar tallata 'yan takarkaru kowa idan zai je sai ya kokari ya je kawai da wato hannunsa domin da shi ne zai hada wannan kura din saboda da fad muna godiya da wannan tattaunawa da kuma amsoshi da ka na tambayoyin da aka yi a game da zabukan gwamnoni da muke fuskanta na gobe inda muka shiga jihar kano muka duba wannan al'amari da zai faru muna fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya dukkan jihohin da za a yi zaɓuɓɓuka kuma allah ya zaɓa mana nagari a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya until next episode na shirin explained sunana ibrahim audi salam